kundin Hausa Novels, Masu Rubutun littattafan Hausa. Ku danna subscribe, kana ku danna ƙararrawa. Ta yadda za mu dinga an tayo mu sabbin littattafan mun gode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin sabon labarinmu mai suna ragon miji wanda marubuciya Mama Mami ta rubuta muku shi. wanda zai dinga zuwar muku daga kundin Hausa Novels tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin a gargashin jagorancin Abban Dausayi. Marubuciyar ta fara ne Alhamdulillah ina roƙon Allah ya bani damar rubuta daidai. yadda na fara lafiya Allah ya bani ikon gamawa lafiya amin. Sadaukarwa ga Sister Zulaiha Rano, alherin Allah ya same ki a duk inda kike. Ki sani ina yin ki ba zan manta alherin da kika min baya ina godiya da kulawa. Fasilat yarinya ce and she is not above 21 years, tana da kyau sosai. Babban jiki ne da ita fara ce sosai fuskarta. Fara sosai fuskarta is ready made ko ba ta kwalliya ba ba ta da matsala. Abin da ya fi ɗaukar hankali a jikinta shine ƙugunta, tana da babban ƙugu. kusan ma su ne suka sa ta ƙiba amma ƙibar ta mai kyau ce saboda ba ta da dimbi ba ta da faɗi Fasilat kyakkyawa ce dai sosai gidan matsagaita ne ba masu ƙarfi ba ne kuma ba matalauta ba mamansu ita kaɗai ce a wajen babansu su biyar ne mamansu ta haifa Fasilat ita ce ta biyu kuma ita kaɗai ce mace Ta taso cikin gayo tana yarinya har girmanta, mamanta cikin gyaran ta take da yake ita kaɗai ce mace. Yayanta sunan shi Omer sai ita sai Abulkairi sai Isaac sai Auta Mubarak. Babansu mai son karatu ne san bai wasa da ilimi. Ta sauke Alƙur'ani kuma ta kama secondary sai dai mamansu ta ƙi yarda ta wuce makaranta. Wai sanadin lalacewar yawancin 'yan mata kenan. Babanta Alhaji Ma'aruf ya yi iyakarin shi amma Ummi ta ki, wai sai dai ta bari sai ta yi aure ta yi. Yanzu haka Fasilat ba ta zuwa ina sai Islamiyya shi ma sai weekend. Duk aikin gidansu ita ce ke ba ta da hutu ko kaɗan. Ta kware wurin sanwa, wannan ƙwararriya ce wurin gyaran jiki saboda abinda mamanta ke koya mata ne kullum ummi kamar yar thirty take saboda ba ta wasa da gyaran kanta duk abin da ya shafi gyara ko abinci ko kwalliya wannan ya sa abbansu ya kasa yi mata kishiya don ko kallon mace baya yi don ya san in ya je gida tashi ta fita har mazan gidan su ma ba sa yawace yawace unlike other houses da namiji sai ma ya kwana ba a gida ba su ko duk abinka Karfe goma a cikin gida take masu Fasilat ba mummuna ba ce bari a ce shi yasa ba ta da saurayi kawai Allah ne bai kawo ba har yau ba wanda ya taɓa tunkarar ta da kalmar su. Wannan yana matuƙar damun Uminta saboda ita burinta ta ganta a ɗakin aurenta. Lami lafiya kuma shi ne burin kowace uwa a kan ‘yarta. Shi ko Abba bai damu ba cewa ya komi lokaci ne. Ita ma Fasilat abin baya ta, amma tana da buri a soyayya. Yadda take fara fari take so, tana da ƙiba to mijinta ya zama siriri dogo tana masifar son saje a fuskarta ya zama dole mijinta ya zama jarumi mai ƙarfin zuciya kuma sannan ya zama na. yana da rufin asiri da ilimi to shine mijin aurenta kuma shine burinta sau da dama takan zauna da mamanta su tattauna akan aurenta ita dai fasila ta abin mamaki yake bata gani take yi mamanta bata yarda da tarbiyyar da ta bata ba ko ta gaji da ganinta kusa da ita Yau sun gama cin abinci rana ita da Ummi saboda tare suke cin abinci. Ummi ta kalle ta tace Fasilat, Allah ya baki miji na gari ki yi tafiyar ki ki huta kullum addu'a ta kenan ba dare ba rana. Fasilat Ba ta san lokacin da hawaye suka zubo mata ba. Ta sa bayan hannunta ta goge Ummi na ta kallanta da mamaki. Fasilat ta ce, Ummi, shin akwai ranar da za ta zo ta koma baki maganar aure na ba? Shin Ummi kin gaji da ni ne ko ko ni kaɗai ce wadda ta fi waɗannan shekarun a gidan iyayenta? Ummi tun bana sa komi a raina har na fara zargin ko dai ba ki yarda da ni ba ne. Kallon mamaki kawai Ummi ke ta da shi ta ce haba fasiliyat Burin kowace uwa ta ga 'yarta gidan miji na san ki kaf ciki da waje ni ce mahaifiyarki ni na haife ki. Na san halinki ba wai ina faɗa bane ne don ranki ya ɓaci. abin da ke gabana kenan ban da mace sai ke dukkan ina alfahari da ku kuma kullum ana yaban yarana don haka ki daina zubar da hawayen ki kin ji ɗiyata ta jawo ta akan kafar ta hawaye fasila ta share ita babbacin filin da take ji ai bata ki ta yi ta zama a gidansu to filin ya mata yawa so da dama tana yawan mafarki kuma ɗakin ta ba toilet a ciki Tsakanin ɗakinta da na Ummi toilet take sai can farkon shigowa gidan. Nan ɗakunan siya Omer suke suma da toilet tsakiyar shi. Ko Abba ciki da falo da toilet ne yake da. Tun asuba take lallaɓawa ta yi wanka in dai ta yi mafarkin. San ba ta san Ummi ta sani ba shi ne ma ya sa take ƙara son aure da ita. Don ita ma Ummi haka take da yawan filin. Bare Fasilat ga girman jiki tunda ko mata sukan ganta. sai dai su ce ta tabarkalla don duk yadda ta yi tafiya kogunta da breast ta rawa suke. Ummi ta saki ajiyar zuciya ta ce Allah ya miki albarka Fasilat duk aikace-aikacen gidan ke kaɗai kike yi kin hana ni komi ni har tausayi kike bani. Abul Kari ne ya shigo a gaje ya dawo daga sukul yana shigowa ya ji yadda Ummi ke sawa Fasilat albarka. Ya zauna tare da faɗin wallahi Ummi ban yarda ba Kullum Basirat kaɗai kike sawa albarka mu ko ba ruwan da mu. Allah ina tunanin rabon da ki sa min albarka tun kan kiyaye ni. Da Basirat da Ummi suka fashe da dariya Ummi ta ce Abul ina yi muku kuma ko ban bayyana ba kai ma Allah ya maka albarka da su gaba ɗaya. Ya ce amin Ummi na ya Fasilat mai kika dafa yau ta ce ai fa new student in university abinda baka so akai ɗan wake da sauce ya ce na shiga uku ni abul ummi ya za ku yi da ni wallahi na kusa karasawa lahira saura kiris in ba ku taimaka min ba idawa zan yi suka bambake da dariya Fasilar ta ce ka tashi ka tuɓe ka shiga kicin kawai ya ce please please ya fasilar help me ta ce na ɗin ya taɓe fuska ni dai da ma na san yaya ba kya so na ko kaɗan ya miƙe tsaye Ummi da ke dariya ta ce ita ko ke son ka, ta yi maka rice bean sai ka ci da sauce ɗin. Ya saka hannu biya ya kirji ya sauke ajiyar zuciya. Yaya, Allah ya bar min ki ina son ki kamar rai. Ummi ta ce je ka dai ka ci ka huta tukun. Ya juya ya tafi da sauri ta ko basira ta miƙe ya tsaye Ummi ta ce sai ina ta ce wanka zan yi Ummi kafin maraice in fito in ɗora muku dina. Ummi ta ce ba kya gajiya da wanka basilat. To za ki ga dilka saman windon toilet ki ɗanyi kafin wanka, Ta ce to umi sai na fito. A al'adar gidan su Fasilat, bayan asuba sukan haɗu su yi muraja'a, bayan isha kuma su yi ta Ba su cika kallace-kallace ba, ita da 'yan uwanta akwai kyakkyawar fahimta. Yaya Omer baya nan yana Nijar karatu kuma can ne asalin mahaifiyarta Asiya. Sun haɗu da mahaifinta ne ya je kasuwanci a can kuma ya samu nasarar sace zuciyarta. har aka musu aure. Sukan je Nijar amma Ummi ta fi yawan zuwa. Bayan kwana biyu, yau tun asuba Fasila ta farka a firgice ta sha mafarki kala-kala. Cikin sauri ta sa hannu, ta ji lema ta dafe goshi tare da faɗin oh God. Babban tashin hankalinta sanyin da ake sararawa gashi dole ta yi wanka. Ta tsaya tana ta nazari can da sauri ta dira daga kan bed. Ta jawo towel sauri-sauri ta saɓule rigar baccin da ta yi waje. Jin shiru ɗakin ummi ta gane ba ta tashi ba wuf ta shige toilet ta sakar ma kanta ruwa yayin da take cuɗawa da hannun da sauri kawai take kar ummi ta tashi. Ƙarar ruwan da ke sauka ne ya tayar da ummi daga bacci ta tashi zaune ta buga tagumi ta ya kama ta. Ko ita in dai za ta yi wankan nan takan sa ruwan zafi kamar ta tashi ta fita sai kuma ta fasa don kar ta bata kunya. Sai da Fasila ta gama wanka ta fito ta wuce ɗakinta sannan ummi ta fito jikinta a mace. Ta shiga toilet ita ko Basirat sallah ta tada kabbara. Ummi sai sake-sake take. Ba za ta manta yadda ta sha wahala ba lokacin da take budurwa. Don har azumin dole take yi. Alawala tai ta yi kabbarar sallah tana addu'ar Allah ya kawo wa Basirat miji na gari. Bayan Basira ta gama ta fito ɗakin Ummi ta shiga ta zauna sannan ta gaishe ta. Ummi ta amsa tana lazumi Har ta tashi Ummi ta kira sunanta Basirat ta ce na'am Ummi. Ummi ta ce dawo ki zauna za mu yi magana ta ce to ta dawo ta zauna. Ummi ta gyara zama ta ce Basilat ni ce mahaifiyarki ni na haife ki tambayar ki zan yi kuma ina so ki bani amsa a matsayina na mamanki dole ne yasa zan miki magana na duk da ta min nauyi. Gaban Fasilat har ba waye sosai da sosai Ummi ta ci gaba da cewa ina kula da ki tun kina 18 years na kula kina yawan yin wanka akai-akai kuma na san dalilin hakan amma ina so ki faɗa min da kanki meye dalili hannun Fasila ta dinga dannawa yana bada sautin kas kas ta sunkuyar da kai kunya duk ta cika ta Ummi ta ce dama na san ba za ki faɗa min ba amma don Allah ina roƙonki Fasila ki yi haƙuri da yanayinki ki jure kar ki gurɓata rayuwarki ki riƙe mutuncinki na roƙe ki Fasilat gaba ɗaya jikinta ya yi sanyi ta ce Ummi ba ni da wannan tunanin kuma na yi miki alƙawarin ba zan taɓa zubda mutunci na ba ki ci gaba da yi min addu'a addu'ar ki nake so ummi ta ce addu'a muna nan muna yi fasilat sai dai mu ƙara a kanta da shiru ummi ta yi saɗaf saɗaf fasilat ta bar wurin duk ci ta yi jikinta ya mutu ba tare da ta je wurin da suke karatu ba ta wuce ɗaki ta ƙudinne ne ummi bayan ta gama addu'a ta fita bayan sun gaisa da abba ta wuce kicin ta ga ba basirar. ta girgiza kai ta fara aiki Ta san dama mawuyaci ne yau ta saki jikinta. Su ko su abba karatunsa suka AM har zuwa sabin AM sannan suka tashi. Mai bacci ya kwanta mai zuwa school ya fara. Shi ko abba shigewa ya fara shirin ofis. Bayan Ummi ta gama haɗa breakfast suka yi suka fice gidan ya tsit kamar ba kowa a ciki. Ummi wanka ta yi ta shige ɗaki ba tare da ta waiwayi Fasilat ba ita ko Fasilat bacci ne ya ɗauke ta. Can wajen ƙarfe goma na safe Ummi ta fara jin sallama tana fitowa ta ga wata ƙawarta a aikin hajji suka haɗu. Matar ta girma Ummi nesa ba kusa ba amma jininsu ya zo ɗaya saboda a room ɗaya suka zauna a lokacin hajji ita kuma Ummi tana matuƙar girmama na gaba da ita. Wannan ya sa suka shaku da Maman kale, ko bayan sun dawo daga Saudiyya suka ci gaba da zumunci. Marafa marafa da maman Khalil. Hajiya Saratu tana fara'a ta ce yauwa Hajiya Asiya. Ummi ta ce shigo ciki mana, na ga kin tsaya waje mu shiga ciki. Maman Khalil na murna suka shige Ummi tana ta nan da ita ta kawo mata wata da zoɓo ta ajiye sannan ta zauna. Sannan Hajiya Sani da zuwa ya su Khalil. Hajiya Saratu ta ce lafiya lau, siya ma na gaida Fasilat. Ummi ta yi fara'a da cewa Eh, Siyama kenan. Kullum tana gida kamar ba macen aure ba. Hajiya Sarar ta ce miji ta samu mai sauƙi shi yasa Ummi ta yi murmushi. Suka ci gaba da fira. Can Hajiya Sarar ta ce Hajiya dama wata muhimmiyar magana nake tafe da ita. Allah ya sa zan samu abin da na zo nema. Ummi ta yi shiru tana sauraron ta. Hajiyar ta ci gaba da cewa kin san yara na biyu kacal, Khalil da Siyama. Siyama dai ta yi aure ga shi har da jikoki na samu. Amma Khalid shiru ya iya fiddo mata ga shi yanzu har yana batun shiga shekara talatin da biyar. Kuma ba ya da niyya. Na mishi magana ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba amma shiru. To daga baya na yanke shawarar zaɓar masa mata saboda shi mata ba sa gabansa kwata. Na yi tunani, na duba, na hango ƴarki Basila ce ta dace da shi. Ba tun yau ba ina faɗa miki, yaranki na birge ni. Wannan ya sa nake so in haɗa zuri'a da ke, ina so yaro na ya zo su gana da Basirat, in sun daidaita sai a yi biki. Ummi Hamdala kawai take cikin ranta, Allah ya amshi addu'arta. Sannan ta ce na ji daɗin wannan maganar jiya, kuma ina fatan za su fuskanci juna. Allah ya tabbatar mana da abin da ya fi zama alheri. To masu sauraro, a nan za mu dakata. Ku ci gaba da kasancewa da kundin Hausa Novels, tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin.